Baƙancin haiba ɗan baba. Haiba ɗan baba. Sunana na asali Abdurrashid Idris. Eh. da an fi sani na da haiba ɗan baba a ko'ina. Eh shine in kiyana. na. kai a waka wacce kake yi? A waka wacce nake yi ina yin hip hop ne. Hmm. Ita nake yi. Hip hop. Hmm. Me ka zaɓi hip hop? Abin da yasa na zaɓi hip hop. na ga ta dace da ni ne a matsayina namiji kuma da yadda nake ganin hip hop din da ake yin ta abin ya ban sha'awa shine na zaɓi in dinga yin hip hop din in kasance da ɗaya daga cikin masu hip hop maza ne kaɗai suke hip hop mace ba za ta iya hip hop ba tana na kace ya dace da kai eh mata ma suna yin hip hop din to me yasa ya dace da kai abin da ya dace da ni mm. soyayyarsa ce yasa ya dace da ni har na shige mm. ta wani irin sakonni kake isarwa a hip hop ina isar da sakonni na magana da basirar da talanta ɗin da ya zo mini don in faɗa a ji akan kiɗa muna hira amma kuma na ga jikinka na rausaya to a ji salo ne da yi na yan yi pop din wanda dole jiki sai yayi rausayan ba ka tsaya kaman skeleton ba to da wace aka san ka haiba dan baba ko mm. da wace aka san ka idan aka kira sunan ka wace waka ce za a ce a ah, wannan na san shi eh ita ce wakar haiba dan baba a rera mana kai kuta ne da dan baba eh mu ne yan baba kai kuta ne da dan baba Eh, mu ne yan baba ni ne haiba dan baba lafsal din ma ba ɗaya ba ba na daba dan baba da kanan sallar har yan kaba na fice tuni na harba suna tara ma ina kiba kai wai waza ka nuna wa fita wa yaushe ne ma kai ka fita sai da na zo gun ka san fita kuma in ka zaƙen in ba ka wuta me yasa wannan waka na ji sai yan daba to abin da yasa ne wannan wakar na yi ta ne akan 'yan baba yan baba ma'ana kuwa yan fowannan su na wa aiki abin da ya sa ne waƙar ɗan baba ka tona musu asiri eh na tona musu asiri abin da suke eh ka ce abin da suke abin da suke yi ba shi da ba shi da kyau na tona musu asiri kuma na rufe asirin me yasa ka rufe asirin dalili mm. rufe asirin ko da su ma sun ji mm. su ji cewa na rufa musu asirin kana tsoron kasu zo su farma eh abin da ya sa kenan <laughs> na rufe asiri ko da na buɗe wanda wannan sai da wace kuma aka san ka eh an sanni da wakar a sanni sannu a rera mana musha to a sanni sannu a sanni sanni sanni sanni sanni za mu je eh ku zo mu saita babu ka saita da rarrafi akan tasa a tafiya ba a fushi da lafiya in kai ma akwai wuya rayuwa yau ta kan zama jiya ta zama shekaran jiya ƙara wayan ka ƙara ganin saurin duniya mahaƙurci mawadaci da haƙuri a hankali ake ci gaba abin da ya sa ne wannan waƙar don in nuna mutane cewa duk abin da za ka yi achieving a rayuwa hmm. dole sai a sanni sanni za ka same shi abin da haƙuri bai bayar ba rashin haƙuri ba zai bayar da shi ba sai sa ne waƙar a sannu sannu ina batun kalubale eh kalubale wasu suna ɗaukan mu yan hip hop muna yin muna yin waka ne ta iskanci ko kuma kawai gayu ne kalubale ko in ka tashi neman aure har wasu suna cewa ba za su ba wa ɗansu mawaki na hip hop ba saboda gayu kamar a sana'ar To al'adar wannan shiri mukan yi wa mawaƙi ta tsaye mu ce mana baiti ko mana amshi. Mm. Rera wa dandalin a radio ta matasa da ake kama ta kan wayar salula ko iPad ko laptop. Idan muka ta tsaye ka za ka rera mana ko ko za ka sha kayi. Eh to zan gwada dai. To a gwada. VOA VOA gamu a dandali na VOA Arewa exclusive negative positive. <laughs> to gwada. Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.